hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 20 ga watan a February shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na hudu cikin jerin darussa daga littafin usulus sunna wallafar al Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Allah ubangiji ya gafarta mishi al-imamu Ahmad ya rusu shekara ta 241 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yau da rasuwarsa kamar shekara 2200 kenan da daya a cikin wannan littafi na shi na usulus sunna yana karantar da mu ne ka'idoji a dunkule na aqida ta ahlus sunna wal jama'a akan manhajin salafiya. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi to muna tattaunawa akan batun ganin Allah a lahira a ƙarƙashin faɗin shi da yake cewa wa'annan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Rabahu. lalle Allah lalle annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ubangijinsa fa innahu ma'thurun ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sahihun domin abu ne da yake tabbatacce daga manzon Allah kuma ingantacce rawahu qatada an ikrima an ibnu abbasin qatada ya ruwaito daga ikrima daga ibnu abbasin wanda yake cikin sunan na ainihin wato yake cikin littafin ah, musnad imam ahmad ibnu hanbal ورواه الحكم بن أبان أن إكرم عن ابن عباس كما يندك كتاب الترمذي ورواه علي بن زيد بن يو... آه أن يوسف بن مهران أن ابن عباس سنة علي بن زيد دقى يوسف آه ابن مهران دقى ابن عباس شما يرويت وانديك حديثين إن قتتو دقى منزان الله صلى الله عليه وسلم والحديث عندنا على ظاهري ما ليتي مو أقوم ودنا حديثي دامي أيكي دسوني أظاهرنسو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم kamar da zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wal kalamu fihi bid'a yin magana akan wannan tattaunawa da kokarin korewa ko sanya hankali kadai wajen fahimtar su da wannan bid'a ne walakin nu'minu bihi kama jaa ala zahirihi sai dai mu mun yi imani da wannan kamar yadda ya zo a zahirinsa wala nunadhiru fihi ahadan kuma ba ma jayayya ba ma yin muƙabala da kowa akai shine muka fara tattauna waɗannan matsaloli cewa akwai saɓani da ɗaɗɗe kan wannan matsala tun daga zamanin sahabbai aisha radiyallahu anha a hadithanta tana kore faruwar wannan Ibn abbasin shi kuma ya roto hadisai kala kala wasu a sake wasu kuma da ƙaidi waɗanda ne Ibn hajarin a cikin fatul bari mujalladi na takwas yake cewa ja'at an Ibn abbasin akhbarun mutlaka wa ukhra muqayyada fa yajibu hamlul hamlu mutlaqiha ala muqayyadiha haka haka ibnu hajar yake cewa wannan magana hadisai sun zo daga ibnu abbasin wasu a sake wasu da kaidin cewa ya ga Allah shi annabi ya ga Allah da zuciya to yace da haka sai a dauki masu fadin sai a fassara su da cewa su ma suna da ma'anar waɗanda suke takaitattu din sannan sai ibnu hajar yake cewa wa ala hadha fa yumkinu al-jam'u baina ithbati ah, baina ithbati ibnu abbasin wa nafi aisha za a iya hada wa ibnu abbasin da korewa aisha bi an yuhmala nafyuha ala ru'yatil basri a dauki abinda ta kore akan ganin ido wa isbatuhu ala ru'yatil a ɗauki kuma abinda ya tabbatar a matsayin ganin zuciya sannan ta fuskar mahallin ganin to ya tabbata daga riwayar wato Abu zarrin da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kaga Allah ubangijin ka daren Isra'i annabi ya ce ni dai haske na gani to wannan yana nufin ba a wannan lokacin ya ga Allah ba kamar yadda ya faɗa wani hadisi cewa ubangiji na ya zo mini da siffa kaza da kyakkyawar siffa kaza na kan ka hada hadisan ki daya suna tabbatar da Allah subhanahu wataala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam falalar ganinsa amma gani na zuciya wannan shine abinda malamai suka karrara shi kamar yadda zaka gani ha ila yau a cikin littafai daban-daban na Ibn Taymiyyah kamar a cikin al-Aqidatul Hamawiyya kamar yadda shi mai tahakikin ya tattauna akan wannan matsalar shi a doktor mai sunan shi tuwaijiri ko hamad ibnu abdullahi tuwaijiri jazahullahu khairan a cikin wannan tahakiki da ya ma hamawiya ya kwararo bayanan dalla-dalla ya tattauna su al'imamu Adawar kutani yana da littafi guda mai suna kitabun ru'uya wanda ya tattauna akan waɗannan hadithai wanda suke bayani akan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah subhanahu wataala da ganin da mumine za su yi ma Allah a ranar alkiyama juz'i guda haka kitabun ru'ya na limamu abul hasani ad-darqutni rahmatullahi alaihi to wannan shine abin da muke tattaunawa sai lokaci ya kure mana to a abin da abin da muka kwana akai shine Allah subhanahu wataala bai kaddara ko ya bada dama halittu su ganshi a wannan irin jikin nasu mai rauni ba don haka Allah ya hana annabi Musa wannan falala da annabi Musa yake cewa rabbi arini anzur ilaika ya nemi Allah ya bashi dama ya ganshi sai Allah ya ce mishi lan tarani ba za ka ganni ba walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma zan gwada maka aikace cewa abin ba zai yiwu bane idan ka kalli wannan dutse in ka ga ya zauna inda yake to za ka iya gani na in ka ga bai zauna ba fito ba za ka iya ba falamma tajalla rabbuhu lil jabari yayin da Allah ya bayyana ga dutsen nan ja'alahu dakka sai Allah ya sanya dutsen nan ya ragargaje ya zama kamar gari to dutse da yake da ƙarfi wanda har Allah yake kwatancin zuciyar kafirai da ta bushe kamar dutse da Allah yake cewa hiya kal hijara ko ƙasar qulubuhum fa hiya kal hijaratu kal hijarati aw ashadda qaswa ah, zukatansu kamar wato alhijara duwatsu au ko kuma ka ce hiya ashaddu qaswata min alhijara sun ma wuce dutse wajen wajen wato bushewa da kekashewa amma duk da haka Allah subhanahu ta'ala da ya bayyana ga dutsen dutsen ya ragargaje ya zama kamar gari kamar toka daka kallon da Allah subhanahu ta'ala ya ba manzon Allah dama ya mushi to mukashafa ce kalbiya la ru'ya basariya wannan shine khulasar magana saboda raunin mutum daga iya wannan ganin amma a lahira kamar yadda muka ji 'yan aljanna za su ga Allah subhanahu ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine shugaban 'yan aljanna kaga tilqa'iyan zai ga Allah kuma sauran mu ma Allah zai ba su dama su shi Allah ubangiji ya sa mu samu wannan dama to wannan kenan sai malam ya ci gaba da cewa wal imanu bil mizani yawmal qiyamati kama jaa yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu fala yazinu janaha ba'udatin wa yuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athari wal imanu bihi wat tasdiqu bihi wal i'radu amman radda zalika wa tarku mujadalati al-imam ya ci gaba da cewa daga cikin abin da yake wajibi kai imani da shi wanda in baka yi imani da shi ba to baka cikin ahlus sunna shine al-imanu bil mizani yawmal qiyama in imani da cewa ranar alkiyama za a zo da ma'auni za a yi au kama ja'a kama yadda ya zo a cikin hadisi yuzanul abdu yawmal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin za a auna bawa ranar alkiyama bawan nan ba zai yi nauyin fuffuken abin nan ba'uda wato sauro ba wa yuzanu wa tuzanu a amalul ibadi kuma za a auna ayyukan bayi kama warada kamar yadda ya zo fil athari a cikin hadisai kamar yadda ya zo a cikin hadisai wal imanu bihi imani da wannan yaqini a cikin zuciya da gazgata wannan wat tasdiqu bihi da gazgatawa wal i'radu amman radda zalika da kuma ka kau da kai daga duk wanda ya tunkuɗe wannan magana wa tarku mujadalati kuma kar kai jayayya da shi wannan ya daga cikin usul na imani da lahira da ahli sunna suka yi imani da cewa akwai ranar lahira kuma akwai ma'auni kamar da Allah ya bada labari wa da umawazin al-qist li yawm al-qiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul anbiya Allah ya ce za mu kuma kafa wato sikeli na gaskiya na adalci ranar alkiyama babu wanda za a zalunta ko da a ce gwargwadon ƙwayar komayya ce sai an zo da wannan aiki an auna shi to ya ce kama a kuma kama yadda ya zo a cikin ainihin hadisi da manzala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al bukhari ya fitar da shi yana a cikin kitabu tafsiri na Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da Abu Hurairah ya bada labari manzo Allah yake cewa innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu saminu mutum babba mai kiba katoto zai zo ranar alkiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uda a wurin Allah bai kai wato nauyin fiffiken sauro ban an auna shi sai annabi ya ce ikra'u in shi'tum Allah in kun ga ku karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna annabi ya ce in kun ga dama karanta wannan aya da ke cikin suratul kafi fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ka tsare mu ah, ah, ulaika alladhina kafaru bi rabbihim kenan ko wa liqa'ihi shine ma babin da bukhari ya mushi babin da ke bayani akan fasara wannan aya dalilai da suke tabbatar da cewa za a auna ayyukan bayi suna nan da yawa wato za a saka su kansu bayin a sikeli a auna su wannan ya tabbata da wannan hadisi sannan kuma ayyukan bayi waɗanda ba a arad ba ne ma'ani ne za a auna su suma za a mai da su jiki a auna su kamar yadda tun a kabari ana mai da ayyukan bayi jiki su zo cikin kabarin ko dai idan ayyukan alkhairi ne su samun man bawan uns su samun mishi wato abokan zama na alkhairi idan ayyukan na sabo ne su zan mishi abokan zama na fitina Allah ka tsare mu to haka ranar alkiyama da sallah da azumi da tilawa da zakka da biyayyar iyaye da sadaka da karatun alkur'ani da duk abin da kai na alkhairi za a mai da su jiki za a mai da su wato su zama abin nan mata a saka su a sikiri ayyukan da mutum ya na sabo da gulma da ƙarya da cin amana da saban Allah da zina da shirka da komai su ma a mai da su jikkuna a sa su su ma a sikiri wannan ya tabbata sannan kuma ya tabbata cewa kuma za a zo da littattafan littattafan da aka yi rubuce-rubucen su ma a ɗaura su a cikin sikeli littafin lada a ɗaura shi a sikelin lada littafin zunubi a ɗaura a sikelin zunubi ina muka samu wannan hadisul bitaka wanda ke cikin littafin <coughs> alhakim ya ruwaito shi na wannan bawan Allah wanda zai zo da wato littattafai ɗibga-ɗibga na zunubi annabi ya ce iyakar ganin ido mujalladi ɗari sannan kuma ga wata 'yar takarda wadda take ita kuma akwai kalmar shahada da ya faɗa da tsarkin zuciya a ciki al'imamu amur ya ruwaito shi haka Tirmidhi da Ibn Maja da Ibn Hibbana da Hakim dukkanin su ruwaito wannan hadisi mai tsayi wanda aka fi sani da suna hadithul bitaqa to sannan a cikin wata riwaya wadda irin waccan da muka ambata daga Bukhari wadda take nuna cewa za a auna su mutanen annabi cewa yayi yu'ta bir rajulis samin al'akul asharub za a zo da mutum jingime ma mutum katoto. mai kiba, mai kitse al'akul wanda ya yawaita cin abinci a duniya Saminu wanda ya ƙiba asharub wanda ya sha ya sha ya tatil fala yazinu inda Allahi janaha ba'uda a wurin Allah ba zai kai nauyin koda kuda ba Allah ya tsare mu da za a maida ayyukan jikuna a auna su kuma za a zo da as-suhuf a auna su shi sa Allah ya ce faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ubangiji ya gafarta mana sannan a cikin Bukhari ha ila wanda shine hadisi na karke a cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka ruwaito yake cewa kalimatani habibatani ko ah, ila rahmani thaqilatani Filmizani mizani khafifatani alal lisani shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bukhari yayi husnul ikhtitam ya cike littafin shi da wannan amma ash-shahid anan shine waɗannan kalmomi annabi ya ce thaqilatani fil mizani to kenan za a mai da su jiki a sa su a mizani ko kuma inda aka rubuta ladansu a cikin littafin ladaddakin mutum to wurin zai nauyaya ya sa wannan littafin na lada ya nauyi da haka sai yi kokari ka dinga yawaita faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dan ma'aunin ka yayi nisa yayi nauyi waɗannan dalilai ne wanda suke karara akan tabbatar da au da za a yi ma jukkunan mutane au da za a yi ma jukkunan ayyukan au da za a yi ma littattafan ayyukan kuma za a auna ma kowa aikin shi sannan a mai sakamako gwargwadon aikin idan Allah ya so ya mai adalci ya mishi adalci idan Allah ya so ya mishi ihsani ya mai ihsani idan Allah ya so ya kama mutum da bawa da laifinsa ya kama shi idan Allah ya so ya mishi gafara ya mishi gafara duka wannan abin da Allah ya so shi zai tsakanin adalci da ihsani da gafara fala yuzlamu ahada fala yuzlamu ahad ba za a cuci kowa ba amma za a yi mutane adalci Allah kuma zai musu gafara da rahama Allah zai ba da dama a cece su Allah zai kau da kai a kan laifuffuka kamar yadda muka ji a karatun da ya gabata wanda Allah subhanahu wataala zai ce wa mutum na rufa maka asiri a duniya yanzu ma na rufa maka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka gafarta mana zunubanmu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai da haka ka kalli yace kada kai musu da kowa akan wannan kada ka kalli maganar falasifa da 'yan koransu da waɗanda suke ƙaryata cewa babu wani uh, awo babu kaza babu kaza suna karyata waɗannan ayoyi da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake akan ka ya kai mumini shine ka yi imani da wannan ka gasgata shine tsiranka wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyamati laysa bainahum wa bainahu tarjumanun wal imanu bihi wat tasdiqu bihi sannan kuma wajibi ne ka yi imani da cewa wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibada yawm al-qiyamati Allah subhanahu wa ta'ala zai yi magana da bayi ranar alkiyama laisa bainahum wa bainahu tarjumanun tsakanin shi da tsakaninsu babu mai fasara babu tafinta wal imanu bihi yin imani da wannan wa tasdiqu bihi da gazgata shi yana cikin ƙa'idojin ahlus sunna wal jama'a wannan yana daga cikin shi ma jumlar imani da tashin alkiyama da imani da abin da zai faru ranar alkiyama bayan an tada matattu da kuma an haɗu a aljam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani a cikin ku sai Allah ya magana da shi shi da Allah babu mai fassara wannan yana nuni zuwa ga Allah da kanshi zai gabatar da wannan mas'ala sannan kuma Allah zai magana da kai ne da yaren da kake ji shi sa Hausawa yana da kyau su reviewing wani azanci da suke yawan yi cewa zaka faɗa da larabci suna ganin larabci wani yare ne mai arha a lahira ko baka iya shi ba a duniya da ka tashi ka je lahira kawai zaka ji kana yi wannan ba haka bane jama'a babu dalili akan haka ya kamata Hausawa su sake reviewing wannan wani ma zaka ya ce to ku koya anan nan ku ustaze mu ma koya a can ba dole bane ka koya a can ta yiwu a cikin falala Allah da rahmashi in an shiga aljanna ta yiwu a iya walakun fiha ma tashtahi anfusukum idan yana cikin abin da kake so sai ka ji ka iya a aljanna amma ba a almahshar ba a almashar a taron kiyama da ake cikin mugun tashin hankali ba za ka ji yaran da baka iya ba haka kawai rana a tsaka ba za ka ji shi ba Allah zai magana da kai ne da irin yaren da kake ji ko da kana jin larabci ba dole ne Allah ya zaɓi larabci magana da shi ba misali kamar mutumin da yake bilingual ko multilingual watakila larabcin irin wannan ɗan yani yanin da kake da muke kama ne mu zai ko to kaga ai bai wadace ka ba kuma dama irin wannan yaran eh, yaran ma da kake ji kake iya shi aka tare ka sai ka ji kana yin ina to ina kuma ga tarewar lahira da haka wannan magana da wasu suke faɗa faɗin ta kawai suke hadisin ra'asin ba yi da isnadi ko kaɗan su daina faɗinta Allah zai magana da kowa ne da yaren da mutumin yake ji domin yaren ma Allah ya halicce shi Allah ya halicci masu yin yaren sannan a aljanna in ka ce a larabci kadai ka kuntata ni'ima aljanna domin bayi daga cikin falala a ce yare ɗaya duka yake ko mun gane ya fi nuna falala da wadata a ce akwai yarurruka da yawa a aljanna watakila da yarurrukan duniya da kuma wasu yarurruka ma wanda ba san su a duniya ba kamar yadda za a ƙara wa mutane yawan mata yawan abinci yawan shekaru babu mutuwa ƙarfin jiki lafiya haka kuma za a ƙara musu yawan yarurruka wanda ma ba a san su ba a duniya da haka ba ba larabci ne kaɗai yaren aljanna ba hadisin da ya kawo haka hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai wanda ya ce ku ƙaunaci larabci saboda abu uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne qur'ani balarabe ne sannan kuma yaren yan aljanna ne to kaga na biyun na ɗaya da na biyu sun tabbata a waƙi'in duniya annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne alqur'ani balarabe ne kuma muna son larabci don waɗannan abubuwan amma cewa yaren yan aljanna larabci ne to tunda isnadin bai inganta ba kaga ba zai iya tabbatar da wannan abun da shi na lahira bane ina fata mun gane da haka ka koyi larabci ne don ka fahimci addini me za ka yi dan ka tsira a lahira ka bauta wa Allah kar ka koyi larabci wai dan lahira ko kuma ka ce ba sai ka koya ba dan ka iya a lahira duk wannan ba shine dalili ba ka koye shi dan ka fahimci addini shine abin da yake a kanka don haka babu tarjuman shine wato mai tafinta idan ka je kotu alkali bai jin yaranka ko lauya za a samu wanda maka tafinta yana kana faɗa da hausa shi kuma yana fassarawa alkali da ingilishi misali to babu irin wannan tafinta din wannan yana nuni zuwa ga Allah zai magana da yaren da ya ga dama da yadda ya ga dama eh shi sa Allah yake cewa alam yaraw annahu la yukallimuhum sun basu ga cewa Allah ba zai musu magana ba wato wanda suke kafire kenan ya tabbatar da Allah zai magana da sauran kenan da haka sai mutum ya shirya ma wannan haduwa a cikin wasu riwayoyin kamar da muka ji su a baya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a kusanto da bawa ne zuwa ga Allah ubangijinsa ya zama daga mutum sai Allah ubangiji ɗin sannan kuma Allah ya sa a sa shamaki labule wanda ma mutanen da ke gefe ba za su jiyo mai ake yi ba wannan ga bayi waɗanda Allah ya nufin ya suturta musu ɗin kenan da haka sai Allah ya musu bayani akan kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma na rufa maka asiri a duniya da haka yau ma na rufa maka ba zan rufa maka asiri a duniya yau kuma in tona maka ala ru'usul na wal akhirina ba da ka je ka aljanna na yafi maka Allah ka sa mu cikin da wannan rahama akwai kuma waɗanda a wurin daga wurin wuta za a kai su daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata waɗanda kamar yadda yake cikin hadisin bukhari da muslim ya ce waɗanda za a fara mana farko farkon hisabi za a zo da mutum uku a yi musu irin wannan tankiyar Allah ya magana da su akwai malami akwai mujahidi da ya mutu a gun jihadi akwai mai arziki wanda ya mutu yana sadaka da kyauta da zakka da ayyukan alkhairi a fara tambayar mujahidin nan annabi ya ce Allah zai sanar da mutumin ni'imar da ya mishi a duniya sai a tambaye shi kuma a ce me kai da wannan ni'imar ya ce ai nayi jihadi na je dan daga kalmar Allah har an kashe ni Allah ya ce mishi ƙarya kake kayi ne dan a ce maka kai jarumi ne kuma an faɗa da haka sai a ja da fuskar shi a kai shi wuta sannan a zo da malami shi ma a tambaye shi ya ce ya karanta alkur'ani ya haddace ya yi karantar ya yi kaza ya yi kaza Allah ya ce ƙarya kake yi kayi ne dan a ce maka malami dan a ce maka alarma kuma an faɗa shi ma a ja fuskar shi a kai shi wuta haka na ukun shi ma ya ce ya yi kyauta ya yi sadaka har ya ce ma babu wata ƙofa da na ƙyale wadda kake so a ce da dukiya ya Allah sai da na ciyar Allah ya ce mashi ƙarya kake yi kayi ne dan a ce maka mai kyauta kuma an faɗa fa yushabu ala wajihi ilan nari sayyidina muawiya da aka ranta mai hadisin nan ya dinga kuka yau ne yana kuka sannan ya dinga nadama akan rayuwar shi yana cewa Allah ya faɗi gaskiya Abu Hurairah mai riwaya hadisin so uku yana attempting ya bada hadisin sai ya faɗi ya suma saboda tunanin bala'in da ke cikin hadisin shine muawiya ke cewa idan ya zama waɗannan ukun ba su sha ba a lahira fa ma balu sa'irin nas to sauran mutane fa in ya zama da mujahidi da aka kashe a gun jihadi da malami da ya karantar da addini da mai kuɗi da ya ci da dukiyarsa don addini waɗannan in dai ba su yi don Allah ba ba za su sha ba to ina kuma ga sauran mutane waɗanda watakila ba su da falala irin ta waɗannan Allah ka tsare mu to su ma wannan misali ne akan abin da za a yi magana da su na mutane a ranar alkiyama tsakaninsu da Allah akwai hadisai dai da dama wanda sun kai haddi na tawaturi game da wannan magana ta Allah yana tabbatar da magana Allah sanda ya ga dama yadda ya ga dama yana tabbatar da kuma Allah subhanahu wataala zai magana da bayi a ranar alkiyama a taron alkiyama Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haudan yawmal qiyamati taridu alaihi ummatuhu arduhu mithlu tulihi masirata shaharin aniyatuhu ka adadin nujumis sama'i ala ma sahhat bihi al-akhbaru ah, min ghairi wajhin wal imanu bil wajibi ne kuma a matsayinka na musulmi kafin ka zama ahlus sunna sai yi imani da cewa tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wa annali li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hawdan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani tafki ah, yawmal qiyamati ranan tare da alaihi ummatuhu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su je su sha ruwa a wajen Allah ka sa mu ciki arduhu mithlu tulihi fadin shi da tsawon shi iri ɗaya ne masirata shaharin tafiya ta shekara guda a irin tafiyar da su aminin wata guda tafiyar wata guda a irin tafiyar su ta da wataƙila akan raƙumi ko doki ko makamancinsa aniyatuhu ka adadin nujumis sama yawan kofuna tambulan na shan ruwa da aka aje a wajen kamar yawan taurarin da ke cikin sararin samaniya ma'ana ba za su kirgu ba kenan alama su hadbihin akhbaru min ghairi wajihin kamar yadda hadisai suka tabbata ta fuska ba ɗaya ba wannan shi mana daga cikin abin da yake hadisai sun zo wajen guda talatin ko arba'in game da shi wanda suka ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wannan tafki daga cikin hadisan akwai abubuwan da suna cikin bukhari da muslim wanda wanda kama hadisin Abdullahi dan Amru, dan As da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haudi masirata shaharin wa zawayahu sawa abin nan tafki na tsawon tafiyar wata guda kuma wato fadin shi da tsawon shi iri daya ma'uhu abyadu min alwaraq ruwan shi hasken shi da farinsa yafi hasken azurfa warihuhu atyabu min almisk ƙanshin ruwan ya fi ƙanshin turare daɗi wa kiranuhu ka sama kofunan shan ruwan wannan tafki kamar yawan taurarin sama faman shariba minhu fala yazma'u ba'dahu abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sha ba zai ƙara kishirwa ba har abada Allah ka sa mu sha haka na akwai riwayan Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma aniyatul haudi menene yawan kofunan wato tafkinka sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la'aniyatuhu aktharu min adadin nujumis sama'i wa kawakibiha illa fi lailatil muzlima almusiha almusayyiha amin almusahhiya ah, yace annabi yace na rantse da Allah ubangiji wanda raina ke hannunsa yawan kofunan ya fi yawan taurarin da ke cikin sama manyansa da ƙanana in ba dai a dare wanda yake babu babu a girgije ba wato dare wanda yake a sararin samaniya ta yi wasai ana iya ganin su gaba ɗaya aniyatul jannati man shariba minha lam a akhira ma alaihi wanda duk ya sha ba zai ƙara kishirwa ba yashhabu fihil ne min aljanna man shariba minhu lam yadhma arduhu mislu tulihi kamar da wancan yake wannan shi ta ce riwaya sayyid muslim kenan a sannan a cikin hadisin jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni zan riga ku zuwa ana faratukum alal haudi duk wanda ya iso wajen zai ganni a anan ina jiran ku a riwayar sahal ibn sa'ad kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faratukum alal haud man warada shariba duk wanda ya zo zai sha wa man shariba lam yazma abada duk wanda ya sha ba zai kara kishirwa ba wala ridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu bayni wa bainahum kuma wasu mutane daga cikin ku za su zo zan gansu su ganni in gane su su gane ni sannan kuma sai a shiga tsakanina da su to nan ne zaka ga yan bid'a suna samun abin da suke nema sai su fara tunanin to wane ne ko wane to dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wane ba anan kuma waɗanda annabi zai gane suna da yawa ba sahabbai kaɗai zai gane ba hatta sauran al'ummarsa zai gane su in ya zan hatta a cikin gidan wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummarsa bayan sun kone ina kuma ba riga an shiga ba haka in ma dai wani sahabin ne to shi annabi faɗa ya ce wani ba kai da kake faɗa yanzu wani hujja zaka faɗa saboda mutum yana ƙin sahabbai da an faɗi wannan sai ya ce yawwa wane ne da wane da wane har ya zaba ya saka su a ciki da wace hujja da son zuciya eh wannan yana nufin ko dai ya zama mutanen da ke cikin al'ummar sahabbai amma munafukai ne ko kuma sauran gama garin mutane waɗanda suke cikin al'ummar musulmai amma ba za su samu wannan martaba ba saboda ba addinin Allah suke ba sun shiga cikin musulunci ne da munafurci a cikin riwayan Abdullahi dan Mas'ud wadda tana cikin Sahih Bukhari da Muslim ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana faratukum alal haudi wa la unaza anna aqwaman thumma la alaihim wasu mutane za su zo a yi jayayya da ni da mala'iku ina cewa ku bar munin su suna a'a har a rinjaye ne a ce ba jama'a ka bane fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi fa in na la tadri ma ahdathu ba'dak sai yana cewa jama'a jama'a ta, ta, jama'a ta shine ma'anan ashabi ana ta sai a ce baka san abin da suka kirkira a bayanka ba Allah ya tsare mu mutumin da ya ji wannan abin da ya kamata ka fara tunani kai ya za a yi karka shiga cikin waɗanda za a kora din ina ruwanka da a kori wani ko mun gane jama'a yadda shi yake canzawa mutane priority su kai baka san matsayinka ba baka san ya za a yi ka tsira ba amma kana ƙoƙarin ka kori wani daga cikin al'ummar musulmai daga cikin sahabbai ya aka yi kasancewa kai za ka ma isa wajen har ka gana koran wasu ashe bai fi dacewa in kana da hankali ka damu da taka larurar ba ya yi ka wuce kama a ce misali jirgi ne an ba da tikiti oba an ba da tikiti oba kuma kai ma kana cikin rukab kana cikin fasinjojin nan da aka zo kawai aka ce to yanzu za a cire mutane saba'in a cikin jirgin nan sai ka ce yawwa to ina ganin da wane da su ne za a cire kai ba ruwanka kawai ya kamata hankalinka ya tashi kar ka shigo cikin saba'in din nan ko mun gane yanzu da aka ce za a kori wasu a cikin wajen shan ruwan nan kamata ya ka fara tsoro to meye abin da idan na yi za a kore ni nima sai ka daina wannan abin to abu na farko da idan ka yi za a kore ka shine cin mutuncin bayan Allah na gari ƙoƙarin muguwar fasara ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai ne da yawa da yawa sosai su ma mutawatirai ne eh da suke nuna tsayi da faɗinsa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce tsakanin adn bi ardi hadramaut wa abyan bi ardi sham kama a ce fadin kasa daga daga Najeriya misali a ce zuwa Kwatano ko wani abu makamancin haka Kasashe masu fadi fadi sosai wanda gashi fari kar a wata riwaya fari kamar nono a wannan riwaya da muka ji fari kamar farin azurfa sannan zaƙi da daɗi da garɗi kamar ruwan zuma sannan duk wanda ya sha ba zai kara. watan samun kishirwa ba sannan ga kanshi kamar kanshin almiski muminai kadai za su sha wannan ruwa munafikai da kafirai za a tare su a hana su shan wannan ruwa a ainihin wato kore su manzala sallallahu alaihi wasallam saboda rahamarsa da tausayinsa ya ta kokarin ya ce a basu su sha amma ba za a basu ba Allah ka tsare mu wannan kenan sai mu sai sai malai ya ce na'am yace wal imanu bi azabil qabri nan ne ko wal imanu bi azabil qabri wa anna hadhihi al ummata tuftanu fi quburiha wa tusalu anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa ya'tihi munkarun wa nakir kaifa sha Allahu azza wa jalla wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi daga cikin abin da yake kuma har ila yau ka'idoji na imani na aƙida ta ahlus sunna wal jama'a a bisa tafarkin malaman farko al-imanu bi azabil qabri imani da cewa akwai azaba a kabari wa anna hadhihi al-ummata tuftanu fi quburiha kuma al'umma na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a jarabce su a cikin kaburburansu wa tusalu anil imani wal islam kuma za a tambaye su game da musulunci da imani wa man rabbuhu za a tambayi bawa a ce waye ubangijinka wa man nabiyuhu wane ne annabinka wa yatihi munkarun wa nakirun mala'ikun nan guda biyu munkarun da nakir za su zo mishi kaifa sha Allahu azza wa jalla di yadda Allah ya so wa kaifa arada di yadda Allah ya nufata wal imanu bihi wajibi ne kai imani da wannan wa tasdiqu bihi kuma ka gazgata babu shakka wannan abu ne sananne cewa za a yi ana ana ana ana jarabtar bawa a cikin kabarinsa kamar yadda hadisai suka tabbata daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin da ke cikin ainihin wato al-sunan tirmidhi da ibnu majah ista'izu billahi min azabil qabr fa inna azabal qabri haqqun annabi yace ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari lalle azabar kabari haqqun gaskiya ne wannan tirmidhi ya fitar da shi da ibnu majah ash-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin mishkatul masabih haka al-arnaut a cikin jami'us sunna jami'ul usul sannan hadisin da ke cikin bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen wasu kaburbura yake cewa innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir wanda hadisi ne sananne a gun yan uwa riwaya Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da hadisai da dama da suke nuna cewa za a yi ma jikin azaba za a yi ma ruhi din azaba wanda duk ya mutu sai an tambaye shi sai waɗannan mala'iku sun zo sun tayar da shi sun zaunar da shi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'alu ku nema ma dan uwanku gafara yanzu din nan da kuka rufe shi kafin ku bada baya an fara tambayar sa za a zo yace annabi ce za su zaunar da mutum su zaunar da shi su tambaye shi a ce wane ne Allah wane ne ubangijinka idan mumini ne ya ce Allah ne ubangijina idan kafiri ne ko munafiki annabi ya ce ya kwarma ihu ya ce bai sani ba su dake shi su dake shi su ce kai baka sani ba kuma baka tambaya ba ya ce e ya ji ana faɗan wani abu amma ba zai iya faɗi ba su sake tambayar mumini me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko muku ya ce muhammadu su ce e shi muke nufi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan allah ne me ya kawo muku ya kawo mana gaskiya da shari'a me kai na yi imani na yi aiki na yi kaza na yi kaza haka mumina za su ba da amsa sauran kafirai da sauran ainihin munafukai su kasa ba da wannan amsa daga nan sai a nuna wa mutum gidan shi na wuta da na aljanna idan bawan Allah ne mutumin kirki a sanashe shi cewa to ga da wancan shine gidanka na wuta amma tunda ka yi aikin arziki Ka ga samfur na gidanka na aljanna har ya nemi cewa a bashi ya dawo gida ya sanashe da iyalan shi da ƴan uwan shi da dangin shi cewa shi alhamdulillah ya tsira sai su ce mishi a'a babu komawa duniya ka kwanta ka yi bacci an jima kaɗan za a yi tashin alkiyama sai suka annabi ya ce sai sai wannan mutumin duk tsayin shekarun da zai a kabari zai ga bai wuce kamar baccin ba bane tsakanin mutuwarsa da tashin alkiyama wannan hadisi ne tabbatacce wajibi ne ga mumini ya imani da shi ba za ka iya gazgata wannan ba sai kai mumini ne kana saka hankalinka ba za ka iya gazgatawa ba gaskiya ne tunda annabi ne alayhi salatu wasalam ya faɗa wajibi ne kuma a yi imani da shi Allah ubangiji ka sa muna da gaskin wanda za mu samu wannan tsira da wannan falala ibnu qayyim al-jawziya da littafi musamman kitabur ruh wanda ya tattauna akan masail da ke da alaƙa da irin wannan to hakanan a hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin riwayar muslim inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha lallai al'ummata za a jarabce ta a cikin kabarinta annabi yace ce falaula Allah ta dafanu da da'autullaha an yusmi'akum min azabil kabarin alladhi asma Ya ce wallahi da ba dan kar ku daina rufe gawawakin ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi da na roƙi Allah ya jishe ku irin abin da ya jishe ni na azabar kabari inda mutane za su leƙa su gani ko su ji labari ko su samu kodawan wani ɗan gajeren kilif ne short video na abin da ke faruwa ga bayi a cikin kaburbura to idan ɗan uwanka ya mutu kowa babanka kuma ka ko ɗanka ba za ka rufe shi ba saboda tsoron abin da ya je ya tarar hadisi na cikin sayin muslim daga sahabi zaidu dan thabit Allah ya kara masa yadda shi yasa kamar da ibn tamiya ba da labari a zamanin rayuwarsu akwai wata dabara da ake yi ma dabbobi kamar doki ko raƙumi idan ya ci leda ko wani abu da zai cutar da shi sai a je sai a ɗaure shi a makabartar kafirai a bashi ya kwana a wajen kafin gari ya waye zai warke saboda su kuma dabbobi Allah ya ba su dama suna ganin wannan abubuwan tunda bai shafe su ba to idan ya gani tashin hankalin da zai shiga zai dinga ihu yana zawo sai ya zawace duk abin da ke cikin shi na cuta da gari ya waye sai masu shi zai su kwance shi ya zama lafiyayye kenan su sun ci moriyan wannan yanayi ina fata mun gane abin yana da tashin hankali kwarai da gaske sannan waɗannan mala'iku sunansu munkarun wa nakir shine ba shi ke ce ma wala kiri ya cire munkar din sai wawun wa nakir sai ya canza nunun zuwa lamun ya ce walakiri wannan da hausa ne kawai mutane suke faɗa sannan wani abin tambayi shine jama'a akwai wani littafi da ke yawo tsakanin mutane na wai abin nan wasu kaman a ce question and answers kenan ko na irin yadda ake a ce ga question din jam ko waye an solve to haka ake sai da littafi na na amsoshin tambayoyin kabari bai da wani amfani wannan jama'a amfaninta kawai shine kai imani da Allah kai aiki na gari kamar da ka san duk wannan amsoshin jam nan ba karanta asalin ilimin ba za ka ci ba ma za ka gane amsa take ba za ka ji an ce ga littafin wai zama tal'audu ko tambayoyin kabari da amsoshinsu kuma da hausa ma fa da hausa ake yin su shin annabi ya karatu da hausa ne a yana aka fassaro su hadisai ne marasa inganci da ra'ayoyin mutane kawai aka zuba a ciki da aka karka bata wa kanka lokaci kana karanta wannan abu ko kana siyan shi kana rabawa da sunan kana sadakatul jariya a'a kai dai yi ƙoƙari ka yi aiki nagari abin da aka umarce ka na aikin Allah tauhidi da sallah da azumi da zakka da sauransu yi ƙoƙari ka yi su ne za su sa ka tsira da aka ya zo a cikin hadisai da dama sunansu munkar da nakir su ne masu tambayan mamaci kamar yadda yake cikin hadisin barau dan azim wani hadisi mai tsayi wanda ya zo da bayani akan wancan abubuwan da muka ambata da ire iren su. wanda alimamu abu dawuda da nasayi sun fitar da shi da ibnu maja da sauran malamai haka abu dawuda tsayalisi haka alimamu abubakar al'ajuri a cikin shari'a da ibnu abi shaiba da abdurrazak da sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama a shekul albani ma ya kawo shi a cikin ahkamul jana'izi wa bida'uha ya tattauna a kan shi da ingancinsa cewa waɗannan mala'iku sunansu munkar da nakir za su zo da siffa mai kyau ga mumini za su zo da siffa mai ban tsoron tashin hankali da kayan duka da makamai ga kafiri ko munafiki Allah ka tsare mu sannan kuma azabar kabarin nan za a yi ta da nau'o'i iri daban-daban akwai wanda za a yi mashi da duka da ainihin sara da suka akwai wanda za a yi mashi da macizai da kunamai akwai wanda za a yi mashi da kuntata kabarin akwai wanda za a yi wanda za a jona mishi ita kanta wuta daga can lahira a mishi connecting din wuta tun a cikin kabarin shi tana ci bal bal bal a kabarinsa sannan a Allah subhanahu ta'ala yana yi ma bayi da suke raye a duniya isharori iri daban-daban da za su gane cewa ana mamatan azaba sannan abin da ke sa a yi wa mamaci azaba ba sai kafirci ba akwai kafircin shi kan akwai munafurci akwai laifuffuka wanda daga cikinsu hatta yin fitsari da rashin tsarkakuwa da taurin bashi da gulma da mazinata da masu annamimanci duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sanda ya tafi isra'i kamar da hadisi ke cikin bukhari da muslim yana ariyadu salihina ya ga nau'o'in azaba iri daban-daban da ake wa mutane to masu karyatawa suna kawo wata shubuha cewa wai ai shi sakamako ai an ce sai an je lahira bayan an yi lissafi an gama abin da ake yi an gane cewa wane ya tabbata mai zunubi ne sannan za a mai azaba ya za a ce za a azaba a kabari bayan ba a yi sakamako ba to wannan shine yana abin da aka faɗa baya cewa karkace lima wa kaifa Allahn da ya sanar shi ka za a yi azaba a lahira kuma shi ya sanar shi ka za a yi azaba a kabari shi ya ba da labarin za a yi wannan azaba ta kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari hadisai ga sanan ɗaruruwa duk waɗannan masail ɗin da ake faɗa jama'a dukkaninsu za ka rar hadisansu hadisai ne masu yawa cincirin dan hadisai ne akan masail ɗin ba hadisi ne ƙwaya ɗaya ko biyu ba za ka tarar yanzu matsalar azabar kabari tana da hadisai sun fi guda ɗari matsalar da aka wuce akan imani da abin nan alhaud yana da hadisai sun fi guda arba'in duk haka masailu ɗin suke ina fata mun gane wannan to da haka waɗannan hukunce hukunce su ne abin da zai faru a barzahu ga rai da jiki da kuma ainihin abin da zai faru bayan mutuwa wanda ya samu tsira to sai ga lokaci ne kankani wanda kuma ya shiga cikin fitina Allah ka tsare mu zai ga tsayin lokacin kuma za a gana mashi azabobi iri-iri gwargwadon abin da Allah ya kaddara mai Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka tsare mu a cikin wata riwaya wacce ainihin wato al-Imam Tirmidhi ya fitara ila da Ibn Abi Asim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qubira a atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima almunkar wal akharu nakir fa yaqulani ma kunta taqulu fi hadha rajul idan mutum ya mutu aka rufe shi wasu mala'iku za su zo mishi baƙaƙe waɗanda suke da idanuwa wanda suke masu ban tsoro za su zo su tambaye shi su ce me za ka ce game da wannan mutumi da aka aiko wannan yana nuni zuwa ga su da yanayin su Allah ya tsare mu sai mu je gaba da malai yake cewa wal imanu bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da ma ah-, ba'da mahtaraqu wa saru fahman fayu'maru bihim ila naharin ala babil jannati kama jaa fil athari kayfa sha'a Allahu wa kama sha'a innama huwa al imanu bihi wat tasdiqu bihi ya ci gaba da maimaita da wannan magana cewa daga cikin abin da wajibi ne kai imani da shi wanda in baka imani da shi ba to baka cikin ahlus sunna shine al-imanu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallama kai imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto wa bi qaumin zai ceto wasu mutane yakhrujuna minan nari za su fito daga wuta da mahtaraku bayan sun kone qurmus wa saru fahman sun zama gawayi fa yu'maru bihim ila naharin sai a sa a kai su wani kogi ala babil jannati a kofa aljanna kama a fil athari kama yadda ya zo a cikin hadisi kaifa sha Allah yadda Allah ya ga dama wa kama sha'a kuma irin yadda Allah ya ga dama inna ma huwa al-imanu bihi abinda ake nema da kai ya kai musulmi kai imani da wannan magana wat tasdiqu bihi ka gasgata yana ishara da yace kama ja fil athari zuwa ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah subhanahu wataala yake cewa man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min imanin fa akhriju ce duk wanda yake da wata yar karkanuwar kwayayyar komai komayyar imani a zuciyarsa a fito da shi annabi ya ce sai a fito da su gaba daya kadih tashamu sun riga sun kone sun yi ƙurmus yadda kaga gobara na cinye komai ta ɓata shi wa adu fahaman sun zama gaba ɗaya gawayi fa yulqauna fi naharil hayati sai a wurga su a cikin wani kogi mai suna naharul hayati fa yambutuna sai jikinsu ya dinga tsurowa kama tambutul habba kama yadda ɗan ƙwayar abin da aka shuka yake tsurowa fi hamilis saili a cikin inda ruwa ya taru aw fi hamiyati sayli sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake yake cewa ba kwa ganin yadda za su dinga fitowa safra'u multawiya suna da abin nan kyalkyali saboda kyakkyawan yanayi to haka jikinsu zai dawo lafiyayye wannan hadisi na cikin bukhari da muslim da haka wannan shi mana daga cikin abin da zai faru wanda yake falala ce da ɗaukaka da Allah subhanahu ta'ala ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ceto matakai daban-daban kamar yadda ibnu abil izil hanafi a cikin shari'a tahawiyya ya kawo su dalla dalla ceto na farko shine a shafaatul uzma wanda manzala sallallahu alaihi wasallama Allah da ya mishi alƙawari eh, eh, eh, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda Allah zai tashe ka a wani matsayi wanda kowa sai ya yaba maka kowa a taron alkiyama da annabawa da manzanni da halittun mutane da aljanu da salihai da fasikai da kafirai kowa sai ya yaba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan alfarma da zai nema ma kowa a wurin Allah subhanahu wataala a lokacin da dukkanin annabawa suna Allahumma sallim sallim annabi alaihi salatu wasalam zai je Allah ya bashi dama ya ce faɗa abin da kake so annabi ya ce to yana so ne a bada dama a fara hisabin ma tukunna da Allah ya yi fushin da bai taɓa yi ba Allah ya ce an baka sannan ya sake cewa Allah ya ba shi dama ya ceci al'ummarsa mutum dubu saba'in ya kai su aljanna ba tare da an tuhume su akan komai ba Allah ya ce na baka sannan Allah ya ce to na ƙara maka kuma wannan ninkin so goma sha biyu kamar da yake cikin riwayar al'imamu Ahmad ibn Hanbal to duk wannan falalar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama sannan a matakai daban-daban 'yan aljanna bayan sun shiga annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi a bashi dama a ƙara musu promotion aljanna a ƙara musu daraja shi ma ceto ne sannan akwai ƴan wuta waɗanda annabi zai nemi a rage musu zafin wutarsu kamar ammin shi abu Talib wani ya cikin sahih muslim dai yana cikin cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda za a fito da su daga wutar bayan duk an gama fitowa da wanda za a fito da su ma zai je ya ci gaba da magiya a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce mashi ashe ba na baka abin da ya ishe ka ba ya ce ya Allah ummati ummati ummati sai Allah ya ce to zaka iya gane su shine waɗanda zai ce eh zai gane su da hasken alula da hasken sujuda goshinsu da hannayensu da kafafunsu shi sa yi kokari ka dinga sabbaga alula kamar da Abu Hurairah yake ba da labari ko ba wai dan ka ce ko da ka shiga wuta ba a dan dai gudun ko ta kwana Eh, wannan bala'i domin waɗannan 'yan wutan kamar yadda wata riwaya ta nuna za a ƙona su a wuta ne alafis sinin dubban shekaru jama'a ba wai kuma shekara irin ta duniya ba ba wai kamar wurin 'yan sanani da za a ce bayan 24 hours lauyoyi su zo su ce an kare 'yancinka ba a sake ka a'a za a ƙona su ne alafis sinin sannan annabi sallallahu alaihi wasallama zai sake yin ceto ceto na ya shiga ya ɗaɗɗauko su to baya kuma ga manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama Allah zai ba da dama sauran annabawa su yi ceto ‘ya'ya waɗanda suka mutu suna ƙanana su ceci iyayensu alƙur'ani ya yi ceto suratul baƙara suratul ali imrana ayatul kursi sadaka zumunta ayyukan kirki azumi duk za a ba su dama su yi ceto ashuhada'u al'auliya'u duk za a ba su dama da sauran salihan bayi za a ba su dama su cutu faɗin Allah subhanahu wataala cewa menene wa kamin malakin fi samawati la tugni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda akwai mala'iku da dama a sama su ba zai yi amfani ba sai bayan Allah ya bada dama ga wanda ya ga dama Allah zai zaɓi bayi falala ce Allah zai ba bawa ya ce to wane ceci wani da wani an baka dama wani kuma ba shi dama ce ceci wanda ka ga dama duk wanda ka so ka ceta sai ka cece shi da haka waɗannan matakai ne daban-daban tun daga shafatul uzma da kuma shafa'a ta buɗe ƙofa aljanna da shafa'a ta ƙara ma 'yan aljanna daraja da shafa'a ta rage ma 'yan wuta azaba da shafa'a ta fito da 'yan wuta muminai masu ragowar imani daga wuta zuwa aljanna da dai wasu matakai daban-daban waɗanda kuma suke kafirai da zindikai Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina kamar da ke cikin suratul mudaththir ko yace su waɗannan ceton masu ceto ba zai amfane su ba kenan kaga akwai masu ceton ashe sannan kuma akwai wasu wanda ba za su samu wani alfarma ba kwata-kwata shi yasa kai kokari ka kiyaye wannan addu'a da ake yi bayan kiran sallah bayan kiran sallah ka kiyaye mai kiran sallah yana yi kana maimaitawa yana yi kana maimaitawa bayan ya gama ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati cikakke sannan ka ce Allahumma rabba hadhihi da'awa uh, wa salatul qa'ima ati muhammad da'watu tamma wa salatul qa'ima ati Muhammad lil wasilati wal fadila wa ba'asu maqaman mahmuda lil wa'atta iya nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya alƙawarin cewa duk wanda ya kiyaye wannan addu'a shi kuma ya lamince maka ceto sannan kuma ka kiyaye masa bakinka da farjinka bakinka daga cin haram daga faɗin haram daga ƙarya daga cin mutunci daga gulma farji daga duk abin da ya haramta a yi da farji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce to shi ma ya lamunce maka ceton shi ka kiyaye mishi yin nafila wanda ya ba su Anas da su Abu Sa'id al ya ba su cewa su dinga yin wannan nafila akwai duha akwai sallar eh, binna abin nan wutiri akwai rakatar fajiri. wanda su ma za su saman maka ka shiga cikin ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi Allah ka samu a cikin wannan ceto ya Allah ka rangwanta mana duk wadannan abin da ake so ka yi imani ka gazgata shine za ka tsira idan baka yi imani ba baka gazgata ba to akwai matsala kamar yadda tsahau yake cewa mun yadda da ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kuma wannan ceto wanda bai imani ba zai ci moriyarsa ba baka yi imani akwai ceton ba to ta za ka shiga ciki ka karyata Allah kenan da abin da ya faɗa ka karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa kuma ranar alkiyama ka shiga cikin wannan falala babu shakka zai maka wahala ka samu ka shiga cikin wannan falala ubangiji Allah ya tsare mu to kamar yadda muka ambata akwai ceto wanda yake banci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wancan na ana laha ana laha wanda ake cewa ashafatul uzma da muka yi bayani a takeice akwai kuma ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tarayya da sauran annabawa da mala'iku ita ce ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ma ahlul kaba'ir wanda suke da tauhidi wanda suka mutu suna saba wa iyaye suna cin haram suna zina suna caca suna luwaɗi suna satan kuɗin al'umma su ne sune su ne macuta da dukkanin kaba'ira wanda ya mutu yana yin wannan idan aka shigar da su wuta ba'a da alafis sinin bayan dubban shekaru bayan sun zama gawayi sun kone kurmus sai annabi sallallahu alaihi wasallama da mala'iku da annabawa da sauran waliyai da sahabbai da sauran mutanen kirki sai Allah ya ba su dama su dinga ceto waɗannan daga cikin wuta za su ceto su ɗaya bayan ɗaya su ne wanda za a kawo su wannan wuri da za a sa su a wannan ruwa a ainihin wato a dawo musu da rayuwarsu wasu riwayoyin sun nuna cewa idan aka ce su shiga aljanna idan sun shiga da sun shiga main gate na aljanna duk za su ɗuma wuce wurin da wari yan aljanna su shiga cikin damuwa cewa waɗannan fa shine za a yi marmaza a fidda su a fidda su a je a sasa a wannan ruwan a gyara su tukunna sannan su samu su tsira wannan yana nuna zuwa ga falalar mutuwa da tauhidi ko mun girman zunubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da annabi ya ga mu Abu Dharr al-Ghifari cewa wanda duk ya mutu yana shaida cewa babu sarki sai Allah shi kadai kuma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabi ya ce zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka Abu Zar ya ce wa in zana wa in saraka ya Rasulullah ko yayi zina ko yayi sata annabi ya ce wa in zana wa in saraka a karo na uku ya ce wa in zana wa in saraka ala ragmi anfi Abi zar ko ka ko ka so Abu Zar haka za ta faru <laughs> da abu zai yana ganin da za a ci mutum ya zina ya sata kuma ya je aljanna to in dai da imani insha Allah bawa zai tsira da ka duk abin da za ka yi kamar yadda wahidu abdulsalam bali yake faɗa a mukaddiman sarin batar yake cewa fa innal mar'al muslima la yamliku shay'an agla min imani mutum musulmi ba shi da wani abu da ya kai daraja da tsadar imaninsa da haka fahris alaihi ka yi ƙoƙari ka yi riƙo da imaninka kada ka wasa da shi kar ka sake wani abu ya maka sawarwari da imaninka ko menene shi saboda wannan imanin shi ya fi maka komai kuma shi ne tsiranka a kan komai idan da shi ko da akwai giɓi kan wani abu za ka sha idan babu shi ko mun kyan aikinka ba za ka sha ba shi bayan Allah waɗanda suke muminai za su kai labari kafirai su kuma koda suna da kyakkyawan aiki da kyakkyawan mu'amala da gaskiya da riƙon amana to tunda ba su da wannan al'aslu na imanin to wannan abin ba zai musu amfani ba ran alkiyama domin shine abin da Allah yake so tauhidi da imani shine abu mafi muhimmanci da za ka rike ka tsira ah, za mu bar shi anan sai mu tashi inda yake cewa wal imanu bi ah, wal imanu annal masiha ad-dajjala kharijun nan za mu tashi insha Allah a darasi na gaba wanda shine zai zama darasi na biyar kenan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.